فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون abin da suka tanada na dukiya da gidaje ba su iya tumɓuke musu azabar Allah ba.